وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين يا kai wannan manzo baka nan a gefen dutse ta ɓangaren yamma da inda annabi Musa yake tsaye yayin da muka yanke lamarin aika shi zuwa ga Fir'auna da mutanensa baka nan na ka san wannan labarin har ka bayar da shi ga mutane don haka duk abin da kake ba su labarinsa yana daga cikin wahayin da Allah ya maka ne.